الشيطان الرجيم بسم الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 00983 da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. Radio Hausa na murya Juma'a Musulunci ta Iran ne ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin ban labarai. bai da shi akwai shirin nan na kokun san sai duniyar mu a yau. Shirin mu na ƙarshe shine Afirka a yau. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu amma halin yanzu ga labaran duniya da dumi su da farko ga kanunsu shugaba Pezeshkian na ƙasar iran ya ce babu amfani tattaunawa idan an maida takunkuman tattalin arziki majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran ila iran ta ce eh, shugaba trump bai yi abin da ya dace ba na diplomasiya a tunda ta ɗorawa iran yaƙi a cikin tattaunawa sannan za ku cewa iran za ta rika samar da megawatt dubu biyar na wutar lantarki a tashar nukiliya da ke bushahar. shahar adala yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa tattaunawa da kuma diplomasiya ba sa da amfani idan har ƙasashen itiri e sun maida takunkuman tattalin arziki kan ƙasar iran tashar talabijin ta paris tv nan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a lokacin da yake ganawa da shugaban shugaban ƙasar swiss karin kalla shuta a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya na 80 a birnin new york na ƙasar amurka shugaban ya ce wato muna maraba da tattaunawa ko diplomasiya amma idan ƙasashen e3 wato faransa jamus da kuma birtaniya suka maida da kuma majalisar ɗikin duniya kan ƙasar iran to tattaunawa da kuma diplomasiya ba su da wani amfani a wajenmu wannan kasashen turai guda uku wato trico sun tada batun maido da takunkuman tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya ne a cikin watan agustin da ya gabata bayan da sun ga amurka da amurka ƙasar isra'ila sun kasa lalata cibiyar nukiliya ƙasar iran a yakin kwanaki goma sha biyu da suka ɗora wa ƙasar a cikin watan yuni da ya gabata shirin maido da takunkuman shirin maido da takunkuman dai sun zo ne a cikin yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 inda aka ambaci cewa idan kasashen da suka rattafawa yarjejeniyar hannu sun ga cewa iran ba ta aiwatar da yarjejeniyar ta jcpoa kamar yadda ya dace to suna da damar maido da takunkuma majalisar ɗinkin duniya a kanta don haka a halin yanzu sun ɗauko wannan damar a matsayin makami a kan ƙasar iran bayan sun kasa cimma nasara a kanta a yakin watan yuli don manufar yakin watan yuli shine kifar da jamhuriyar musulunci ta iran da kuma sauya gwamnatin ƙasar kwata-kwata daga nan kuma sai su yi da ƙasar iran kamar yadda suka yi a ƙasar syria su lalata dukkanin makamanta su kuma kawo ƙarshen dukkanin ci gaban da ta samu ko take samu na tsawon shekaru kimani hamsin da suka gabata amma sun kasa yin hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi tir da shugaban ƙasar amurka donald trump bayan ya bayyana cewa amurka tana son ta sake shiga tattaunawa da iran kan shirinta na makamashin nukiliya. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ismail Baqai yana faɗar haka a sa na x ya kuma ƙara da cewa shugaban ya yi wannan ya wannan eh, ya wannan tayin da farko a shigansa fadar white house kuma mun ga natijar abin da ya kawo wanda kuma shine yaƙi na kwanaki goma sha biyu a kan iran a cikin watan yunin da ya gabata a jawabinsa a babban zauren majalisar ɗinkin duniya shugaba donald trump ya bayyana yadda jiragen yakin ƙasar amurka wato samfurin b2 suka sauke bumabumai har pound dubu talatin a kan cibiyar nukiliya na ƙasar iran da ke natanz fordo da kuma isfahan da nufin wargaza su amma masana sun tabbatar da cewa cibiyoyin ba su lalace ba a lokacin da trump ya yi haka cibiyoyin uku suna ƙarƙashin kula na hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e masu kula da cibiyoyin nukiliya a duniya trump ya zargi iran da goyon bayan ta'addanci a yankin gabas ta tsakiya a jawabinsa a majalisar ɗinkin duniya wanda kuma yake nufin wato taimakon da iran take bawa hamas hezbollah da kuma ƙasar yemen da sauransu baƙai ya bayyana cewa idan ka yi ishara ga wani to yatsunka uku suna nuna ka trump yana zargin iran da goyon bayan 'yan ta'adda a yankin gabas ta tsakiya amma ya rufe idonsa akan abin da hamdukasar isra'il take a gaza wanda dukkanin duniya ta amince cewa wato kisan kiya shi ne kuma ba don amurka ba to da hamdukasar isra'ila bata taba bata isa ta yi haka ba mutane a duniya suna da hankali sun kuma san waye 'yan ta'adda tsakanin amurka da kuma iran iran za ta shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad Isla, islami ya bayyana cewa nan gaba kaɗan iran za ta riƙa samar da megawatt dubu biyar na wutar lantarki daga tashar nukiliya ta wato tabo shahar kamfanin dilancin labaran meher na ƙasar iran ya ambato shugaban hukumar makamashin nikila na ƙasar iran yana cewa ba da jimawa ba tashar ta nikila da ke boshar za ta zama cikin shirin da za ta iya bayar da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt dubu biyar a ƙasar iran tare da cewa yin hakan yana ƙarƙashin shirin da ake da shi a kan shirin nukiliya ƙasar iran har ila yau ya ƙara da cewa a lokacin ziyararmu da muka kai zuwa ƙasar rasha mun yi tattaunawa akan aiki tare da tare a fagen fasahar nikiliya bugu da ƙari ya ce alaƙarmu da ƙasar rasha tana da kyau da akan haka ne muke gina wato tattaunawarmu da kuma shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran kasashen iran da rasha dai sun kulla yarjejeniyar aiki ta tsawon shekaru ashirin masu zuwa a cikin fage wato fagage da dama masu muhimmanci daga ciki har da makamashin nikiliya hukumar leƙen asiri ta ƙasar iran ta fitar da wasu bayanai na sirri da suke da alaƙa da ayyukan cibiyar makamashin nikiliya na harfi ƙasar isra'ila bayanin da ma'aikatar leƙe asirin ta iran ta fitar wa'anda aka watsa a kafafen watsa labarai na ƙasar sun kuma kunshi ayyukan da wasu masana a fagen nukiliya na turai suke gudanarwa majiyar tsaron ƙasar iran dai ta kuma ce bayanan da ta samu suna kunshe a cikin miliyoyin shafukan takardu. sun kuma same su ne ta hanyar wasu cibiyoyi na 'yan sayoniya da kuma wato cibiyar ta nucleus su ministan hukumar leƙen asiri ta iran ya ce an shigo da miliyoyin takardu masu kunshe da wa'annan bayanai kuma wato zuwa ƙasar iran kuma suna kunshe ne a bayanan masu yawa da aka tattara masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin ban labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun sai kuma shirin duniyarmu a yau, shirinmu na ƙarshe shine Afirka a yau, da wannan kuma muke cewa mu kwana lafiya. To sharhin bayan labaran namu zai ci gaba ne da wawaye game da yadda ake ci gaba da amincewa da Falastinu a matsayin ƙasa musamman a tsakanin ƙasashen yammacin duniya duk kuwa da adawar da Amurka ke nunawa game da hakan hatta ma Isra'ila. Kusan kashi 80 cikin 100 na mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya yanzu sun amince da ƙasar Falastinu, amma kusan ƙasashe 40 sun ki amincewa da wannan ra'ayin musamman saboda biyayya ga Amurka. yawancin kasashen turai yanzu sun amince da kasar palestino bayan sanarwar da kasashen faransa belgium luxembourg da kuma malta suka fitar a hukumance a baya-bayan nan nahiyar turai ta kasance mafi rarrabuwar kawuna amma yakin da isra'ila ke yi a gaza bayan harin hamas na ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 ya sauya lamarin kawo yanzu a cewar binciken da kamfanin dalancin labaran afp ya yi akalla kasashe 151 daga cikin kasashe 193 na majalisar ɗinkin duniya sun amince da kasar palestinu rasha kasashen larabawa da kusan dukkan kasashen afirka da latin amurka da kuma mafi yawancin kasashen asiya ciki har da india da china sun riga sun shiga cikin wannan jerin algeria ita ce kasa ta farko a ranar 15 ga watan nuwamba na shekarar 1988 da ta amince da kasar palestinu jim kaɗan bayan ta samun 'yancin yankin palestinu a algiers da shugaban ƙungiyar 'yantar da palestinu ta plo yasar arafat ya yi a yanzu dai amincewa da palestinu a matsayin ƙasa na cigaba da samun karbuwa a kasashen yammacin duniya wasu daga cikin su ne birtaniya australia canada da kuma faransa a baya-bayan nan duk kuwa da cewa hakan babbar nasara ce ga palestinu da ta jima tana yekuwar ganin hakan ya faru akalla ƙasashe 39 har yanzu ba su amince da kasar palestinu ba ga bayanai kan kasashen da har yanzu ba su amince da wannan ra'ayin ba kuma da dalilansu ta farko babbar abokiyar gaba da matakin wato isra'ila gwamnatin benjamin netanyahu gaba daya ta ki amincewa da ra'ayin kasar palestino kuma a shekarar 2024 majalisar dokokin isra'ila ta zartar da wani kudiri na adawa da kafa kasar firaministan ta ya sake nanatawa a ranar lahadi ta gabata cewa ba za a samu kasar palestino ba har abada ya kuma yi barazanar faɗaɗa matsugunan da ke gabar yammacin kogin jordan ministocin isra'ila biyu masu tsoron ra'ayi itama bergev da bezalel smotrich sun kuma yi kira da a mamaye wannan yanki na palestine da suka mamaye ta biyu ita ce amurka babbar kawa ga isra'ila babban abokin firaministan isra'ila benjamin netanyahu wato donald trump ya mayar da martani kan batun yana mai danganta shi da sakamako ne ga hamas amincewa da kasar palestinu kamar da ya bayyana a jawabin sa a babban zauren majalisar ɗinkin duniya jamus ita kuma ta sake jaddada matsayinta na amincewa da kasar palestinu amma dai ya kasance a ƙarshen shawarwarin samar da ƙasashe guda biyu ministan harkokin wajen jamus johan wadful ya bayyana cewa maganar kasashe guda biyu da aka yi shawarwari ita ce hanyar da za ta baiwa isra'ilawa da falastinawa damar rayuwa cikin lumana tsaro da kuma mutunci in ji ministan harkokin wajen jamus kafin ya tafi birnin new york domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya ita kuwa gwamnatin italiya ta bakin shugabar gwamnatin georgia meloni mai tsaron ra'ayin mazan jiya wacce ke da kusanci da shugaban amurka donald trump tana takatsantsan kan matakin duk da cewa ta sha nuna adawarta ko kuma damuwarta game da harin da isra'ila ke kaiwa gaza rom ta ki amincewa da palestinu a halin yanzu kuma yana da wuya ta yarda da takunkumin cinikayya da tarayyar turai ta gabatar akan isra'ila ko da yake gwamnatin akai-akai ta sake nana ta cewa ta daina sayar da makamai ga kasar ta yahudawa tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 ita kuwa denmark a gaban babban taron majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin wajenta ya sanar cewa ƙasarsa za ta amince da palestino ne kawai idan an cika wasu sharuɗa sharuɗan sun haɗa da saki mutanen isra'ila da aka yi garkuwa da su da kwance ɗamara na hamas da kuma keɓe ta daga kowace gwamnati a gaza suna kuma buƙatar ci gaba da sauye-sauye daga hukumar falastinawa da kuma kafa ƙasar falastinu da bata da ƙarfin soji ya rage ga falastinawa su samar da abin da ya dace don samun amincewa daga danmark in shi haka zalika kamar da 'yan kasar Oland suka sanar cewa za su amince da kasar Palestino amma har yanzu ba su shirya yin hakan ba. Mukaddashin ministan harkokin wajen kasar David Van will ya bayyana a wani taron majalisar ɗinkin duniya cewa Netherlands za ta amince da kasar Palestino nan gaba kaɗan amma sai wani bangare na tsarin siyasa da ya zama dole a fara shi a yanzu ya kuma nanata cewa Netherlands na goyon bayan samar da ƙasashe biyu kuma dole ne a kawo ƙarshen tashin hankalin idan muka je japan kuwa kasar ta ce ba za ta amince da kasar palestine ba a halin yanzu kuma firaministan kasar mai barin gado shigeru ishiba ba zai halarci wani taro mai alaka da shi a zauren majalisar ɗinkin duniya a wannan watan ba kamar da jaridar asahi shumbun ta rawaito a makon da ya gabata inda ta nakalto wasu majiyoyin gwamnati da aka sake sunayensu a bangaren koriya ta kudu kuwa a ranar 8 ga watan satumba ministan harkokin wajen kasar shohun ya sake jaddada goyon bayansa ga ministar harkokin wajen falastinawa barsan agabe kiyan shahin na ci gaba da nuna goyon baya ga yunkurin samar da kasashe guda biyu kamar japan korea ta kudu ba ta son haifar da rikici tsakaninta da washington a tsakiyar tattaunawarsu kan ayyukan kwastam ga washington duk wani batu da ya shafi palestino dole ne a ci mashi ta hanyar yin shawarwari kai tsaye tsakanin isra'ila da palestino a cikin tsarin samar da kasashe guda biyu a can kuwa nahiyar afirka inda kasashe 52 daga cikin 54 na nahiyar suka amince da kasar palestino kasar kamaru da eritrea ne kawai ba su amince ba a cewar shafin yanar gizon afrik yawunde ta tsaya kan kin amincewarta musamman saboda batun tsaro yayin da zaben shugaban kasar ke gabatowa wanda paul biya zai nemi wa'adi na takwas tun daga shekarun biyu. tsaron cikin gida na kamaru ya dogara ne ga wata runduna ta gaggawa da ke ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa kai tsaye da ke samun horo daga jami'an isra'ila na tsawon lokaci a nahiyar amurka kuma yanzu da kanada ta sanar da amincewarta da kasar palestino panama ta keɓe tare da amurka ƙasashen biyu suna da alakar tattalin arziki da siyasa da ta tarihi wanda ke bayyana yadda panama ta yi daidai da amurka a manufofinta na ƙetare in ji masana. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 25 ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan Satumban shekara ta 1969 aka fa kungiyar kasashen musulmi wadda ake kira da OIC a takaice a birnin Rabat na kasar Morocco manufar kafa wannan kungiya dai ita ce haɗa kan al'ummar musulmi a duniya domin tunkara yahudawan isra'ila waɗanda suka mamaye palestina a lokacin har ya kai ga sun kwana masallacin kudus alƙiblar musulmi ta farko a halin yanzu dai kungiyar tana da wakilcin kasashe tamanin da bakwai a duniya wanda suka haɗa da kasashen musulmi da kuma wasu kasashe masu sanya ido da kuma 'yan kallo sannan kuma ita ce kungiya mafi girma a duniya bayan majalisar ɗinkin duniya da kuma kungiyar 'yan baronmu wato non-aligned movement duk cewa dai babbar manufar kafa wannan kungiya ita ce haɗin kan kasashen musulmi da kuma samar da ƙarfi guda ɗaya wajen tunkarar zaluncin isra'ila da kuma mayar ƙasar musulmi da take yi a palestine sannan kuma wannan yana ɗaya daga cikin manyan manufofi na kafa wannan kungiya waɗanda suke da tasiri to amma duk da haka kungiyar bata yin tasirin da ake bukata ba wajen dakatar da isra'ila daga aikata irin waɗannan laifuka da take yi akan al'ummar palestino maimakon haka ma wasu daga cikin kasashen musulmi waɗanda suka hada har da larabawa suna da kyakkyawar alaka da isra'ila da hakan ya hada har da alaka ta diplomasiya da kuma alakoki na soji da tsaro bayan alakoki na kasuwanci da harkokin tattalin arziki da cinikayya har ma da hada-hadar kuɗaɗe kasashen da suke gaba wajen hulɗa da isra'ila a cikin kasashen musulmi dai sun hada da kasashe irin su turkiya masar jordan morocco da kuma haɗaɗɗe daular larabawa. masu saurari ko kusan cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan satumban shekara ta 2003 fitaccen marubuci mai fafutuka ba falastine farfesa edward sa'id ya rasu farfesa edward sa'id wanda ba falastine ne kirsa an haife shi a birnin kudus a shekara ta 1935 tun yana da shekaru 17 a duniya ya samu gurbin karatu a jami'ar harvard da kasar amurka inda ya karatu na adabi duk farfesa edward ya yi karatu da kuma rayuwa a kasar amurka amma wannan bai sanya shi ya ja da baya ba wajen ci gaba da kare al'ummar falastino inda ya rubuce rubuce masu yawa da kuma a akan kare haƙƙoƙin al'ummar falastino da kuma sukar isra'ila da irin matakan da take ɗauka na cin zalin akan al'ummar falastinu har ma da kasashen turawa da suke mara mata baya a cikin shekara ta 1977 an zaɓe shi a matsayin mamba a majalisar gudanarwa ta falastino amma sakamakon yadda plo karkashin jagorancin malam yasa arafat ta da isra'ila wannan ya sa ya fice daga cikin majalisar a shekara ta 1991 inda yake ganin cewa sulhu da isra'ila a daidai wannan lokaci wanda take kashe falastinawa da kuma mai yankunan su wannan yana matsayin cin amana ne saboda haka ya ce tabbas idan musulmi da kuma larabawa suka yi haka tamkar sun mika kai ne ga isra'ila ya rubuce rubuce dangane da mulkin mallaka da turawan ingila suka yi a falastinu da kuma yadda suka mamaye kasashen duniya da kuma irin zaluncin da suke tun daga wancan lokaci da suke mulkin mallaka har inda yau take musamman ma yankunan asiya afirka da kuma latin amurka masu saurare ko san cewa shekaru 204 da hudu da suka gabata rana irin ta yau a yakin iran da rasha na biyu sojan rasha suka kwace iko da birnin yaravan wani birni da ya faɗi a lokacin fatih ali shah gajar wanda aka mika shi ga ƙasar rasha sakamakon wannan gazawa hakan ya sa alatilas kajariyawa suka amince da kwallo wata yarjejeniya tare da rattaba hannu a kanta tare da rasha an kwallo wannan yarjejeniya ne dai wadda ake kiranta da yarjejeniyar turkamanchai a bisa wannan yarjejeniya sarkin na kasar iran alatilas ya amince da cewa wasu yankuna masu girma na iran din su koma karkashin rasha da hakan ya hada hada arewacin azerbaijan da kafkas wanda dukkaninsu a wancan lokaci yankuna ne na kasar iran wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka wakana a tarihi a tsakanin rasha da iran duk wani sha dai har inda take iran tana da gagarumin tasiri a kan waɗannan yankuna musamman ma ganin cewa da dama daga cikin al'ummar waɗannan yankuna suna magana da harsuna da ake amfani da su a ƙasar iran musamman ma yaren turkanci na aziri mafi yawan yankunan da rasha ta mamaye a ƙasar iran waɗanda suka hada da azerbaijan da kuma yankunan armenia da wasu daga cikin yankunan georgia suna magana da wannan harshe na azeri musamman ma dai kasar azerbaijan wadda kusan kashi 98 cikin 100 na al'ummar kasar suna amfani da wannan harshe ne kuma har inda yau take tasiri na al'adun kasar iran yana nan a tsakanin al'ummar waɗannan ƙasashe. kamar yadda kafar watsa labaru ta almayadin ta bayyana ta tana a matsayin wani abu ne mai matukar muhimmanci domin tana nuni ne da yadda riyad take kokarin rufe kowane irin kofa da kuma koma baya da ake da shi ta fuskar tsaro a ƙarƙashin alaƙata da amurka domin riyad ɗin ta fahimci cewa amurka ba za ta iya ba ta dukkanin kariya take da buƙatuwa da ita ba bayan da aka ɗauki shekaru masu tsawon gaske riyadh ɗin tana dogaro da washington kamar yadda wannan kafa ta watsa labaru ta bayyana kafan labarun nan ta monitor wacce ta amurka ce ta ɗauki wata ƙasida wacce ta yi sharhi akan wannan yarjejeniyar da abubuwan da ta kunsa a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar an bayyana cewa kaiwa ɗaya daga cikin ƙasashen biyu hari yana nufin kai musu su duka biyun hari don haka za su mayar da martani ne na haɗin gwiwa wannan kafar watsa labarun ta kuma bayyana cewa a halin da ake ciki a wannan lokacin ƙasashen larabawa na yankin tekun fasha suna da shakku matuƙa kan cewa lalle amurka za ta iya ba su kariya duk da cewa da akwai wato sojojin amurka da sansanoni da cibiyoyinta na soja na sama da na ƙasa da na ruwa a cikinsu watakila babban abin da ya jefa su cikin shakku a wannan lokacin shine harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa ƙasar qatar kuma ya zo ne bayan taron gaggawa da aka yi na ƙungiyoyin ƙasashen musulmi da kuma na larabawa to bayan rattaba hannu akan wannan yarjejeniyar da yarima mai jiran gado na saudiya da kuma firaministan ƙasar ta pakistan suka yi sanarwa ta haɗin gwiwa akan abin da take nufi wata tambaya mai bijiro da kanta a nan shine me yasa aka kulla wannan yarjejeniyar a wannan lokacin wannan yarjejeniyar dai an kulla ta ne a lokacin da wannan yankin na yammacin asiya ya cika da rashin tsaro saboda ayyukan ta'addanci na haramtaccen ƙasar isra'ila shekaru uku wannan haramtacciyar ƙasa take aikata barna ba ta da ƙaƙƙautawa ba hare-haren da take kaiwa ba su taƙaita a cikin falasɗinu ko a gaza kaɗai ba sun tsallaka zuwa labanan syria yemen a wani lokaci ma har da iran duk da cewa an ƙwanƙwashi kan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa a yaƙin kwanaki goma sha biyu da iran amma ba ta daddara ba ta sake kaiwa ƙasar ƙatar hari wannan harin na ƙasar ƙatar ya sa ƙasashen larabawan na yankin tekun fasha suka fara shan jinin jikinsu biranai na ƙasashen larabawan tekun fashan sun fara jin cewa za su iya zama wuri na gaba da za su fuskanci wani hari daga haramtacciyar ƙasar yahudawa duk kuwa da cewa sun baiwa amurka dama ta girke sojojinta na sama da na ruwa da na ƙasa a cikin ƙasa kamar kuwait da akwai sojojin ƙasan amurka girke masu yawa a cikin ƙasa kamar bahrain nan ne babbar cibiyar da sojojin ruwan amurka yake girke a wannan yanki a cikin ƙasa kamar qatar nan ne cibiyar jiragen sama ta amurka take da wajen zama amma duk da haka wannan bai hana haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa ƙatar hari ba kuma ta yi haka ne tabbas da izini ko kuma da sanin amurka domin kuwa rahotanni da suka fitowa daga baya sun nuna cewa gabanin kai harin benjamin netanyahu ya sanar da shugaban kasar amurka donald trump cewa zai kai wa ƙasar ƙatar hari duk da cewa fadar white house ta yi ƙoƙarin wato ƙasƙantar da girman lamarin amma kafafen watsan labarun amurka sun ce lokacin da aka sanar da shugaban ƙasa amurka ya isa ya iya sa Netanyahu ya dakatar da kai harin amma bai ba idan kuwa za a tuna a lokacin ziyarar da shugaban ƙasa amurka ya kai ƙasashen qatar da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma saudiya a birnin doha sarkin kasar wato tamim bin hamad alisani sani ya baiwa shugaban na amurka kyautar jirgin sama da kudinsa sun kai dala amurka miliyan 400 amma duk wannan bai cece su ba bai hana haramtacciyar kasar isra'ila da ba ta yin motsi sai da sanin amurka ba ta kai wa birnin doha hari to wannan lamari ya girgiza kasashen larabawa tekun fasha ya sa suke tunanin mafita haramtacce ƙasar Isra'il ta ce ta kai wa jagororin ƙungiyar hamas hari ne a lokacin da suke yin taro domin tattauna batun tsagaita wuta ita kuwa ƙasar qatar aikin da take shine shiga tsakani domin ganin cewa an tsagaita wuta tsakanin haramtaccen ƙasar ta yahudawa da kuma 'yan gwagwarmai a gaza shi ma wannan aikin na diflomasiya bai ceci ƙasar ta qatar ba saboda harin na doha ne aka yi taron gaggawa na ƙungiyoyin ƙasashen musulmi da kuma larabawa na haɗin gwiwa aka tattauna abin da ya faru kafar watsa labarun nan ta monito ta amurkan ta bayyana cewa raunin sakamakon taron na doha da rashin zaman sa wanda ya dace da girman barnar da haramtaccen kasar isra'ila ta yi ta fuska tsaro ya taka rawa wajen kullar jejeniya a tsakanin riyadh da kuma islamabad wani masharhanci mai suna aziz al-gashan ya bayyana cewa abin da ake da bukatuwa da shi ba magana ce ta fatar baki ta yin tur da abin da ya faru ba aiki ake son gani a ƙasa kuma tare da cewa taron na Doha ya ci ƙasa bai yi nasara ba amma ya zama masomin farkar da ƙasashen biyu wato saudiya da pakistan suka kulla wannan yarjejeniya bugu da ƙari wannan masharhancin ya ce bayan abin da ya faru an waye gari ƙasashen na larabawan tekun fasha suna kallon jingina da amurka ta fuska tsaro da suka yi a matsayin kai kansu gidan mutuwa wato tamkar wanda ya kai kuka ne gidan mutuwa abinda suka yi ya zamar musu wani tarko da suka fada a ciki wato da suka amince da amurka amma kuma abinda suka tsammata bai faru ba wato ta ba su kariya a lokuta masu yawa a baya saudiya ta so a ce ta kulla jejeniyar tsaro da amurka irin wannan wacce ta kulla da pakistan an kuma tsara yin hakan ne a cikin shekara ta 2024 ta shuɗe a kan cewa duk wata ƙasa da ta kai wa saudiya hari to kuwa amurkan za ta tare mata faɗa hakanan kuma za su ƙulla wutar jejeniyar da amurka ta samarwa da saudiya cibiyoyin nukiliya na zaman lafiya sai dai kuma a ɗaya gefen saudiya za ta bai wa amurkan damar yin amfani da sararin samaniyanta a duk lokacin da take son wucewa ta kai wata ƙasa hari kuma tabbas wannan ba shi ne kaɗai zai zama ladan abin da saudiyan za ta bai wa amurka ba baya ga cacar kuɗaɗe masu yawa kuma da akwai sharaɗin cewa Riyad za ta kulla alaƙa ta diflomasiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila sai dai yakin gaza a wannan lokacin ya kawo cikas da sauya lamura da lissafe-lissafen da aka yi domin ya jefa saudiya cikin jin kunya a ce ta fito fili ta kulla alaƙa ta diflomasiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila a lokacin da haramtacciyar ƙasar yahudawa take yi wa falasinawa kisan kiyashi to hankalin amurka ba zai kwanta ba ko nutsu da wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin saudiya da pakistan donald trump ya kai goro da marin domin ganin saudiya ta kulla alakar diflomasiya da haramtacciyar kasar isra'ila kuma hatta yarjejeniyar tsaro da amurkan take son kullawa da saudiya da a ce ta faru za ta zama saboda karawar yadda karfin gwiwa ne ta buɗe kafar diflomasiya da tel aviv yanzu saudiya ta kulle yarjejeniyar tsaro da kasar da take da makaman nukiliya kamar pakistan wani bugun mummuke ne akalla ga diflomasiyar amurka da abin da take fatan ganin cewa ya faru a tsakaninta da saudiya da kuma tsakanin saudiyar da haramtaccen kasar isra'ila amma kuma duk da haka azil al-gashiyan ya bayyana cewa kasashen larabawan yankin tekun fasha ba su jin cewa an zo lokacin da za su yanke baki ɗaya da ƙulla alaƙa tsaro da amurka abinda kawai zai bambanta yanzu shine za su yi kokarin yawaita hanyoyin da za su dogara da su domin samun tsaro ba wai ita kanta amurka kaɗai ba to ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don shirinmu ya zo ƙarshe ba a fitowa ta gaba za mu dasa daga inda muka tsaya domin yin dubi a kan tasirin da abin da ita pakistan za ta amfana da shi daga wannan yarjejeniya sannan kuma da bangaren wato makaman nukiliya na ita pakistan din a cikin wannan yarjejeniya da fatan za ku kasance tare da mu zuwa lokacin kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.tv.com mu kasance cikin koshin lafiya Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun tashe-tashen hankula da suke faruwa ne a wasu sassan yankunan najeriya musamman na rikicin ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai da jami'an tsaro duk da matakan da jami'an tsaro suke ɗauka wajen daƙile wannan masifu a ƙasar da ni sunti zan jagoranci hira ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kamfanin dillancin labaran afp ya watsa rahoton cewa kamar yadda gidan talabijin na aljazira ya nakalto a ranar 14 ga watan satumba cewa wasu 'yan bindiga sun sace mata da yara goma sha takwas a jihar zamfara rahoton ya bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun sace mata da ƙananan yara goma sha takwas a wani hari da suka kai a ƙauyen birnin zarma da ke jihar zamfara a arewa maso yammacin najeriya a ranar juma'a wannan dai shine na baya-bayan nan a cikin shekaru da dama da aka shafi ana ta tashe-tashen hankula a yankin da wasu gungun 'yan bindiga a yankin da aka fi sani da 'yan fashi da makami da suke addabar al'umma wani jami'in yankin a ƙauyen ya ce maharan sun kai farmaki ƙauyen ne da misalin karfe biyar na safe a daidai lokacin da mazauna ƙauyen ke shirin yin sallan asubahi sun harbe wani manomi har lahira tare da raunata matarsa kafin su kai matan da yaran zuwa wani wuri da ba a san ko ina ba ne shaidu sun kara da cewa ɗaya daga cikin matan da aka sace ta yi nasarar tserewa ta koma gidanta yayin da mazauna garin ke cikin damuwa tare da jiran masu garkuwan domin neman kuɗin fansa mazauna yankin sun bayyana cewa sojoji da aka jibge a garin bakuyum da ke makwabtaka da garin sun kasa shiga tsakani domin fatattakar 'yan bindigan sakamakon ambaliyar ruwa da ya hana su tsallakawa saboda karancin kayan aiki da za su taimaka musu wajen tsallaka ruwa cikin aminci hakan ya nuna irin matsalolin da hukumomi ke fuskanta wajen kare ƙauyukan da ke nesa daga hare-haren 'yan bindiga jihar zamfara na ɗaya daga cikin yankuna a najeriya da ke fama da hare-haren 'yan bindiga waɗanda ke kai hare-hare a yankunan arewa maso yamma da tsakiyar ƙasar 'yan bindigan suna yin garkuwa da mutane da yawa fashin shanu da karɓan kuɗin fansa a watan agustan da ya gabata ma an yi garkuwa da sama da mutane hamsin a wani hari makamancin wannan a ƙauyen sabon garin damri da ke jihar wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula masu nasaba da tashe-tashen hankula kan albarkatun noma da kuma tashe-tashen hankula tsakanin al'ummu lamarin da ke ta'azzara yanayin fargaba a tsakanin mazauna yankunan karkara kafin nan kamfanin dillancin labaran afp ya habarta cewa an kashe mutane 55 a wani hari da makami da aka kai a wani ƙauye a arewa maso gabashin najeriya gidan talabijin na aljazira ya nakalto daga kamfanin dillancin labaran faransa a ranar 6 ga watan satumban wannan shekara ta 2025 ya bayyana cewa akalla mutane 55 da suka hada da sojoji ne aka kashe a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai kan ƙauyen daru jama'a da ke kusa da kan iyaka tsakanin najeriya da kamaru kamar yadda jami'an yankin da masu fafutuka suka sanar duk wata majiyar tsaro ta ce harin ya faru ne da daren juma'a kuma an auna ƙauyen wanda ke da sansanin soji kuma mazauna yankin sun sake tsugunar da su bayan an rufe sansanin 'yan gudun hijira majiyar ta ce sojoji biyar na daga cikin waɗanda suka mutu yayin da wani jigon masu ɗauke da bindiga da ke goyon bayan gwamnati ya ce adadin waɗanda suka mutu a tsakanin sojoji ya kai shida a cewa mazaunan garin maharan da dama ne da suka isa garin akan babura da misalin karfe takwas da rabi na dare kuma suka fara harbi ba kakkautawa da kona gidaje sun shiga da ihu suna harbin duk wanda suka gani in ji malam bukar wanda ya tsira lokacin da suka dawo da asubahi gawaki a ko'ina Baba Gana Ibrahim shugaban 'yan bangan yankin ya rawaito cewa an kashe mutane 55 yayin da wani ma'aikacin agaji na ƙasa da ƙasa ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 64 ya kuma bayyana cewa yawancin waɗanda abin ya shafa iyalai ne da aka kwashe kwanan nan daga sansanin 'yan gudun hijira na bama bayan an rufe shi a farkon wannan shekarar majiyar tsaro ta bayyana cewa wani fitaccen shugaban kungiyar boko haram ali inguldi ne ya jagoranci kai harin gwamnan jihar borno baba gani zulum a lokacin na kan hanyar ta zuwa wurin domin duba halin da ake ciki haka kuma tsakiyar najeriya na fuskantar irin waɗannan hare-hare akai-akai kuma yawansu ya karu a 'yan kwanakin nan saboda yadda tsaro ya taɓarɓare sakamakon ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda duk da hare-haren da sojoji da jami'an tsaron najeriya ke kaiwa akai-akai suna ci gaba da fuskantar matsaloli wajen daƙile tashe-tashen hankula da ke ƙara kamari a yankin hakanan kamfanin dillancin labaran rotus ya rawaito cewa an kashe mutane 27 a wani hari da aka kai a wani masallaci a arewacin najeriya gidan talabijin na aljazira a ranar 19 ga watan agustan wannan shekara ya habarta cewa kamfanin dillancin labaran rotus ya nakalto jami'ai na cewa akalla mutane 27 ne suka mutu wasu kuma suka jikata a ranar talata a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani masallaci a jihar katsina da ke arewacin najeriya a lokacin sallan asubahi mazauna yankin sun ce 'yan bindigan sun buɗe wuta a cikin masallacin a lokacin sallah da misalin karfe 4 na safe agogon gmt a wani ƙauye mai nisa da ke yankin manumfashi haka kuma tsakiyar najeriya na fama da irin waɗannan hare-hare kuma yawansu ya ƙaru a 'yan kwanakin nan saboda yadda tsaro ya taɓarɓare sakamakon ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda duk da cewa sojojin najeriya da jami'an tsaron ƙasar akai-akai suna kai farmakin yaƙi da nufin murƙushe 'yan bindigan amma har yanzu suna fuskantar matsaloli wajen daƙile tashe-tashen hankula da ke ƙara ƙamari a yankin rahotanni sun watsa labarin cewa an kashe mutane tara wasu da dama kuma sun ɓace a wani hari da makami da aka kai a arewacin najeriya kamfanin dillancin labaran rotas ya watsa rahoton cewa a ranar juma'a an kai wani mummunan hari da makami a jihar zamfara arewa maso yammacin najeriya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane a akalla tara tare da yin garkuwa da wasu kimanin ɗari kamar yadda wasu majiyoyi da shaidu suka tabbatar irin waɗannan hare-hare sun zama ruwan dare a yankin inda 'yan bindiga ke kai farmaki kan manoma lokaci-lokaci da kuma ƙauyukan da ke ɗauke da makarantu da wuraren fararen hula 'yan bindiga a wannan jihar sun kai hare-hare daban-daban da suka hada da sace ɗalibai da kuma kai wa manoma hari lamarin da ya sa tafiye-tafiye cikin lafiya da kwanciyar hankali ba zai yiwu ba a shekarar 2021 wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun yi garkuwa da 'yan mata sama da 300 a wata makaranta a jihar zamfara kafin su sake su kan kuɗin fansa da hukumomin yankin suka biya haka kuma tsakiyar najeriya na fama da irin waɗannan hare-hare kuma yawansu ya karu a 'yan kwanakin nan saboda yadda tsaro ya taɓarɓare sakamakon ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda duk da cewa sojojin najeriya da jami'an tsaron ƙasar akai-akai suna yaƙi da 'yan da ƙayar baya amma har yanzu suna fuskantar matsaloli wajen daƙile tashe-tashen hankula da ke ƙara ƙamari a yankin gidan talabijin na aljazira ya nakalto daga kamfanin dillancin labaran rotas cewa an samu mace-mace da jikata a wani hari da aka kai kan ofisoshin sojoji biyu a najeriya gidan talabijin na aljazira a ranar 26 ga wannan shekara ya watsa labarin cewa akalla sojoji sha biyar ne aka kashe a wasu har-hare guda biyu a lokaci guda da ake zargin mayakan islama ne suka kai kan wasu sansanonin sojoji biyu a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya da sanyin safiyar talata ne wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani sansanin soji da ke yankin wajerko na jihar borno inda suka kona kayan sojoji tare da kwashe makamai da dama kamfanin dillancin labaran rotus ya bayar da rahoton cewa harin bazata ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu ciki har da kwamandan brigade na yankin tare da jikata wasu da dama kamfanin dillancin labaran rotus ya naƙalto majiyar soji na cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani sansanin soji a garin protocol da ke kan iyaka tsakanin kamaru da najeriya inda so kashe sojojin kamaru goma sha ɗaya tare da jikata wasu da dama a cewar majiyar da ta zanta da kamfanin dillancin labaran rotis an yi imanin cewa tun farko mayakan sun yi amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki kafin su kai wani mummunan hari ta ƙasa kafofin yada labarai na cikin gida sun rawaito cewa mayakan sun kwace tarin makamai sun yi awon gaba da motoci da na'urori na zamani da suka hada da bindigogin kakkaɓo jiragen sama a gefe guda kuma sojojin najeriya na ci gaba da kokarin dawo da iko da tsaro a yankin kan iyakar kasar yayin da gwamnatin najeriya bata ce ufan ba kan lamarin kakakin rundunar sojin kamaru cyril atumpak ya amince da harin amma ya ce har yanzu ba a san adadin waɗanda suka mutu ba Ƙungiyar Boko Haram da daular Musulunci ta yammacin Afirka ISWA, na ci gaba da kai hare-hare a yankin Arewa maso gabashin Najeriya inda hare-haren da suke kaiwa jami'an tsaro da fararen hula ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba wasu da muhallinsu. duk da cewa najeriya ta kaddamar da hare-hare da dama kan kungiyar boko haram a shekarun baya tare da raunata ta amma a bana kungiyar ta koma fagen daga da karfi inda ta kara kaimi a jihar borno da ke kan iyaka da kamaru a cewar majalisar ɗinkin duniya arewacin najeriya na fama da tashe-tashen hankula a cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu arba'in tare da raba mutane miliyan biyu da muhallinsu. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma Shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.